الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القرآن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن قربة من كرب الدنيا نفس الله عنه قربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء قال الترمذي حديث صحيح وفي الحديث الاخر وفي الحديث الاخر الصحيح الذي في السنن قال الله تعالى انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته وقال ومن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله ومثل هذا كثير وأولياء الله تعالى على نوعين مقربون وأصحاب يمين كما تقدم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل الاسمين في حديث الأولياء فقال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد باعدني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يلبس بها ورجله التي يمشي بها فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم ما حرم الله عليهم ولا يكلفون أنفسهم بالمجذوبات ولا الكف عن قبول المباحات. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 barkar mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin a yau shida ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan uku shekarar miladiya ta 2010 a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin mai suna al-furqan bayna awliya'ir rahman واولياء الشيطان والنفر تقي الدين ابو العباس شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميه المتوفى سنه 28 و700 نعم وانا كنت اشيل درس من انا ابو مشاشده نعم إذا a fahimci ba gabar da تيمية taymiya yake magana a kanta ita ce kashe-kashen kamar yadda suka zo ya zo a cikin alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wancan satin ya jero ayoyi na alqur'ani waɗanda suke nuna waliyan Allah in ma dai su kasance ashabu yaminin su kasance ashabul yamin ko kuma su kasance as-sabiqun as-sabiqun ashabul yamin sune al-muqtasiduna waɗanda suke sun zo da dukkan ayyuka na wajibi ba su yi sakaci wajen ayyukan da ubangiji ya wajabta musu ba sannan kuma sun guje wa dukkan abubuwan da ubangiji ya haramta musu waɗannan su ne ashabul yamin su ne al-muqtasidun sannan akwai as-sabiqun as-sabiqun ulaika ulaika al-muqarrabun al-muqarrabun su ne waɗanda suka aikata wajibi suka kuma ƙara da nafilfilu sannan suka guje wa haramun suka kuma guje wa makaruhi da ma wani rara ko wata rara ta almubahat abubuwan da suke halal waɗannan su ne as-sabiqun as-sabiqun to waɗannan bangarori guda biyu a nan ake samun waliyai duk wanda yake shige shige cikin waɗannan to yana cikin waɗanda za a ce da shi za a ce da su waliyai kamar da muka faɗa a satin da ya wuce duk wani mumini yana da wani gwargwado na walittaka tare da shi ko da ko bai saban Allah ne akwai wani bangare na walittaka tunda akwai asulul iman tare da shi matukar dai ba ya bar musulunci ba to yana da wani bangare wani kaso ko mun kankanta sa na walittaka a jikin sa to sai dai ba lalle bane a bashi sunan waliyi a ce da shi wannan waliyi ne kalmar waliyi kamar yadda hadisul auliya ya nuna ana amfani da ita wajen waɗanda suka ayyukata ayyukan wajibi suka gujewa haramun to kuma waɗanda suka ƙara da ayyukan nafin su kuma su ƙara gaba hadisul auliya haka ya nuna man adadi waliyan kabe da ibnu zai zai sake ambatan sa a nan gaba saboda haka akwai bambanci tsakanin a ce wani yana da wani kaso na walittaka da kuma a ce wani waliyi ne in ka ce wani waliyi ne to ma'ana yana ɗaya daga cikin waɗannan guda abin nan kaso guda biyu wato in ba ya kasance cikin ashabul yamin ko kuma ya kasance cikin as-sabiqun as wannan shine kashe-kashen da sunna ta zo da su alqur'ani ya ambata sannan kuma sunna ta yi bayani to shine malai yake cewa fa ibadullahi humul muqarrabun al fi tilka sura wannan karashin tafsirin fadar Allah ne da yake cewa khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون da kuma can inda yace kana mizajuha kafura ayman yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira to suwaye ibadullah a cikin wancan wancan a cikin suratul insan da ubangiji ya faɗa yace kana mizajuha wato abin shan wannan kabakin innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura wato al masu masu biyayya suna sha daga wani kabaki ko kuma daga wani wata gidauniya kana mizaju ha kafura abinda aka gauraya abinda ke cikin ta kafur ne sai ubangiji ya ce ainan wani marmaro ne na ruwa ya sharabu biha ibadullah wanda bayan Allah ke sha su kwankwada su koshi yufajjiruna tafjira suna kukkugo da ita kukkugowa ma'ana duk inda suka so kukkugo da wannan ah, marmaro na ruwa to zai kukkugo su sha su kwankwada su koshi to su waye ibadullah da ubangiji ya faɗa a nan shine ibnu taymiya ce waɗannan ibadullah dan su ne al-muqarrabuna al-muqarrabuna da ubangiji ya faɗa a cikin suratul mutaffifin da yake kitabu misba fi zalika fa yatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min taslim aynun aynan yashrabu biha al-muqarrabun al-muqarrabuna sune ibadullah din da ubangiji yake nufi a wannan sura ta al-insan ya fassara ma'anarsu a cikin suratul mutaffifin to shine al-ibadul ibadullahi bayan Allah waɗanda ubangiji ya kusanto ya matsanto su al-mazkuruna fi sura wadda aka ambata a waccan sura wacce sura ita ce suratul mutaffifin وهذا لأن الجزاء من جنس العمل بالخير والشر سبب ساكمكو ينا كسن شوى دقى جنس أيكي alkhairi ne ko a sharri ne wato saboda su waɗannan al-muqarrabuna da ubangiji ya ambata sun kasance dukkanin ayyukan su Allah suke nufa gaba ɗaya sun tace ayyukan su gaba ɗaya babu wani aiki da ba Allah suka sa a ciki ba saboda haka sukan yi mubahat amma bi niyyatul qurba ko da bacci zai yi yana yin su bi niyyatul qurba da niyyar kusantar Allah da niyyar ibada abinci zai ci da niyyar ibada don haka duk abin da yake rara ne yana barin sa duk abin da ya san rara ne ba taimaka masa zai yi wajen ibada wajen bautar Allah to zai haƙura da shi to ya zan dukkan rayuwarsu mubaha din su duk rayuwarsu gaba ɗaya ta zama da'a ce ga Allah zallarta ba haka da aka zo lahira wajen bayar da wannan abin sha su sai aka ba su wannan marmaro suka sha shi zalla sabanin waɗanda suke abin nan ashabul yamin su ashabul yamin sun aikata ibada sun aikata da'a amma kuma suna ba su bar hududul muwahat ba wato sukan yi abubuwan da suke rara ne na buba wanda bai zama musu larura ba to sukan dan shagala da duniya wani lokaci duk da ba haramun bane shagaltar din amma dai sukan shagala a wasu lokuta su ta wasu harkoki wanda suke na rayuwa ce zalla babu babu maganar ibada ko qurba a ciki to saboda haka tunda sun dan cakuɗa rayuwarsu da abin da yake mubahat ne zalla sai ubangiji shi ma ya gauraya musu wannan ruwan sai ba su tashi zalla ba to kaga aljaza'u min min jinsil amali irin aikin da suka yi gwargwadon irin da za wato sakamako da suka samu wannan ka'ida ce da malamai suka ittifaki a kanta cewa aljaza'u min jinsil amal aljaza'u sakamako yakan kasance daga jinsin aiki kuma ayoyi na alkur'ani da dama sun kunshi wannan sun zo da wannan ayoyi da alkur'ani hal jaza'ul ihsan illa al ihsan kaga aljaza'u huna min jinsil amal kai kyautayi to sakamakon abin da kai na kyautayi shine ubangiji ya kyautata maka innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun ubangiji ya abin nan ya yi muqabalar makircin su da irin nasu da makirci saboda su ma makirci suka yi innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida suna kaidi ina mayar musu da kaidi sakamakon kaidin da suke yi kaga sakamakon sai ya kasance min jinsil amal wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un sai Allah ya Allah yastahzi'u bihim kaga aljaza'u min jinsil amal suna izgili su ma ubangiji zai fuskantar da izgili akan saboda izgilin su zai fuskantar musu da izgili saboda saboda izgilin su shi yasa ubangiji a kissar annabi Yusuf yace kazalika kidna yusufa kaga aljaza'u min jinsil amal saboda can an yi masa kaidi لا تقصص رؤياك لا تقصص رؤيتك على اخوتك kaga da suka yi masa kaidi shi ma ubangiji sai ya saka masa sakamakon kaidin da suka yi masa da wani kaidi din haka nan mata uh, abin da anniswa da imra'atul aziz su ma sun yi sun masa kaidi wa illa tasrif anni كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين كذا وإلا تصرف عني كيدهن فاسأل النسوة فاسأل فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم kaga ubangiji ya sifanta aikin da suka yi wa annabi Yusuf da kaidi shi yasa da ya tashi sakan ka masa ce wa kadhalika kidna li Yusuf sauraka al jaza'u min jinsil amal wa in aqabtum fa aqibu بمثل ما أوقفتم به هذا الجزاء ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم saura kaga alkur'ani ya nuna wannan ka'idar haka take duk wanda yayi yayi mummuna to a ka masa da kwatankwacin abin da yayi mummuna kaga aljaza'u min jinsil amal haka nan a hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama hadisai da dama sun tabbatar da wannan da wannan ka'ida din shine ibnu taymiya ce kama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya da fasallahu an kurbatan min kurabi yawmil qiyamah wanda duk yayi wa mu'mini wani bakin ciki daga cikin bakkan cikin duniya ubangiji zai yayi masa bakin ciki daga bakkan cikin ranar alkiyama wa man yassara ala mu'sirin wanda ya sauƙaƙa wa wanda yake cikin tsanani yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah ubangiji ya sawwaka masa a duniya da Allahu fid dunya wal wanda ya rufa musulmi asiri ubangiji zai rufa nasa asirin a duniya da lahira wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi ubangiji na cikin taimakon bawa matukar bawan ya kasance cikin taimakon dan uwansa wa man salaka tariqan yaltamisu ilman wanda ya bi wani farki yana neman ilimi cikinsa sahara Allahu bihi sahala Allah bihi sahala Allah lahu bihi tariqan ubangiji zai sauƙaƙe masa a dalilin wannan hanya wata hanya zuwa ga aljanna wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi kuma babu wasu mutane da za su haɗu a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ya tuluna kitaballahi suna bibiyar littafin Allah suna karanta shi wa yata dara suna bainahum suna darasinsa a tsakaninsu illa na nazalat alaihim sakina face nutsuwa ta sauka ta lullube su wa ghashiyatuhum rahma rahma ta lullube su wa hafatuhum malaika mala'iku sun kewaye su wa zakarahum fi man inda ubangiji ya ambace su a wajen waɗanda ke tare da su da shi wa man abta bihi amalu lam yusra bihi nasabu wanda duk aikin sa ya dakirar da shi to nasabar sa ba za ta ce da shi gaba ba rawahu muslim fi sahihi muslim ya rawaito na hadisi a cikin sahihinsa hadisin abu huraira ne abu salih الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa aljaza'u min jinsil amal man nafasa a mu'minin kurbatan wanda yayi wa mu'mini wata damuwa kurba shine shiddatul azima wato tsanani mai girma tsanani wahala mai tsanani ita ce ake cewa kurba da larabci wato wahala mai tsanani mutum ya shiga cikin wani garari wanda zai rasa ta yadda zai kullo masa kuma zarari ne wanda yake mai tada hankali kwarai da gaske a larabci shi ake cewa kurba sai annabi ya ce fasallahu anhu kurbatan min kuram yawmil qiyamah ubangiji zai yaye masa wato damuwa ko bakin ciki ko wani tsanani mai wahala na ranar gobe kiyama kaga a nan ubangiji sai annabi yace na Allahu an qurbatan min qurabi yawmil qiyamah bai ce min qurabi dunya wal akhirah ba kamar yadda ya faɗa a wajen maganar yassara da wajen maganar satara musliman a nan ya ce fiddule amma a nan sai aka takaita akan akan lana alkiyama saboda babu wani mala'i da dan adam zai tunkara wanda zai je yana buƙatar taimako da agaji na ubangiji irin bala'in wannan ranar saboda haka in kai wa musulmi dan uwanka taimako akan wani bala'i da ya same shi a nan duniya to wannan bala'i na lahira sai za ubangiji zai yaye maka shi wato kaga a nan sakamakon da zai maka ba wai na nan duniya kawai ba zai maka sakamakon lahira aka takaita akan na lahira saboda ya bi girma saboda ba kowane musulmi bane a nan duniya yake haɗuwa da kurba ba kowanne ba ne sabanin abin da yake bukatar rufin asiri sabanin abin da yake bukatar tsanani wanda musulmi yakan yawan cin karo da shi amma kurba wani har ya mutu ba zai shiga cikin kurba ba domin kurba bakin ciki ne da yake iyaka damuwa ce da ta kai matuka wani har ya mutu ba zai samu kansa cikin wannan ba amma a lahira kamar yadda kuka sani a da dama annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna irin yadda abin nan halittu za su gamu da da wahala da tashin hankali a al kafin ubangiji ya fito hisabi rana za ta matso daidai kwanyar su ya zama na gumi saboda zafi gumi ya kai har daidai bakin su ko daidai kunnuwan a lokacin kowa yana buƙatar shafa'a shafa'ar da ake buƙata a lokacin ba wai shafa'ar a tafi aljanna ba shafa'ar a yi hisabi dan aljanna ya tafi aljanna wuce a dai rabu da wannan da wannan farfajiyar Ku saura ka wannan guri abu ne wannan lokaci lokaci ne da kowa da kowa yake buƙatar yake buƙatar wannan wannan agajin da wannan taimakon to shi yasa aka takaita abin akan ranar alkiyama annabi yake wa bayyana sara ala mu'sirin wanda ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin matsuwa wato dan uwansa musulmi da yake cikin matsuwa ya taimaka masa ya fitar da cikin wannan matsuwa din ko bashi ya masa yawa ya rage masa ko ya biya masa duka ko ya yafe masa wannan duk matsuwa ce da za ka iya sauƙi wa dan uwanka ubangiji madaukakin sarki kai ma ya yi maka sauki a duniya da lahira ya Allahu alaihi fi dunya wal akhirah ubangiji ya yi maka sauki a nan duniya ya maka sauki a lahira wa man satara musliman haka nan wanda ya rufa asirin musulmi wato musulmi ne ya sabo ya tuba kai ka san da saban da ya taba yi a rayuwarsa da ka tubarar da yayi amma ya tuba yanzu ya ya ga mutumin kirki to ba dai bane kaje kana ba da labari ka ga mutumin can ai shekarun ba ai ba ba can gani mutumin nan wannan ba dai bane ya riga ya tuba shikenan ai mutumin nan da ka ganshi ka ganshi alhamdulillah yanzu shi duk da karatuka da amma mutumin nan irin irin ka ta ga gaba rufa asiri mutumin da ya laifi ya tuba shikenan ta yi gudan zambi kamar la zamba lahu saboda ka kamar ya fita daga zunubin ne gaba ɗaya kamar ma bai taɓa zunubin ba ne saboda haka sai ka rufa masa asiri ko da da ka san shi ɓarawo ne yanzu tun da ya tuba shi kenan sai ka yadda kamar kowa yake ba ta sai ka fasa masa abin nan ba haka nan wanda ka gan shi yana cikin laifi to rufin asirin anan ba shi shine ka yi shiru ka iyalin shi cewa ba da laifinsa ka tafi ba a'a in ka gan shi yana tsakiyar laifi kuma rufin asiri ka kira shi ka yi masa nasiha ka ja kunnen ka gargade shi ka yi masa inkarin abin da yake yi wannan shine nan shine rufin asirin kuma anan dan ka ji an ce wanda ya sittanta musulmi ka ce a a kyale shi ai an ce a sittanta musulmi ka bar shi ci gaba da abin da yake a ka hada shi ka yi masa wa'azi sannan kuma ka bar abin tsakaninka da shi kan ka je kana ce ransa kana yaya tashi kana cewa kai kai ka hana shi ai da ya kusa yayi kaza kaza kaza banda dai Allah ya kawo ka da mutumin nan to ga ga baka rufa masa asiri ba ka masa nasiha shikenan amma akwai wanda zai zama aikin sa wato ya saba ka tubara ba sau ɗaya ba sau biyu kana cin karo da shi kana masa nasiha sai kuma kuma kama shi to irin wanda yana da kyau a kai shi gaba inda za a yi masa horo gaba ka ce ba za ka rufa masa asiri ba a'a barawo ne ka sha kama shi yana harin takalmin mutane a masallaci ka ja shi guri guda ka tsoratar da shi Allah ka nuna masa girman sata a ko'ina ina ma aka yi ta bare a ɗakin Allah bayan Allah sun zo ɗakin ubangiji za su gaishe su kai ka sace musu takalma ka nuna masa girman wannan laifin a ko'ina ina ma zai yi shi ballantana a ɗakin Allah to gobe sai ka kuma kai kai ganin shi ya kuma kai abin da samane zai kwashi takalma mutane to kaga alamar wancan wancan nasiha da kai na farko bai jita ba to anan ba ba ne ka ci gaba da rufa masa asiri dan in kana kama shi wata rana ba ka kama shi ba to a nan sai ka kama shi don hukunta shi akan yana sata saboda ka wannan shi ne sitirta wanda ake nufi ba wai ana nufin mai laifi kawai ka kyale shi ta yin laifinsa ba kai shiru ka ja bakin kai shiru baka hana shi ba in ya yi laifin ya tuba to shikenan wannan ba maganar ka tsaya ma kana ta faɗar maganar ya taɓa yin kaza taɓa yin kaza in kuma ka kama shi ne yana cikin laifin to ka suturta shi ka yi masa nasiha ka sallame shi kakka ce za ka kai shi gaba wato musulunci yana son wannan musamman tsakanin mumini da mumini tsakanin musulmi da musulmi ba daidai ne da ka samu mutum cikin laifi yana da kai tererensa ka ci kwalarsa matukar dai ba ya riga ya yi abin nan din ba in ya riga ya yi laifin wato wani ya kashe aka kama shi to kaga anan ba zai wa mutum ya yi kisan kai ka san shi kuma kai shuru ana akwai wani haƙƙi na wani da ya riga ya tafi da shi dole a karɓar masa wannan haƙƙin amma mutum ne ka san shi mazinaci ne to in ka masa nasiha ya daina shi kenan ba sai ka faɗa ba ko ya zo gaya maka fa shi ga fa abin da yake yi sai ka ja kunnensa ka hada shi to anan ba sai ka je ka ce to ai tunda shari'a musulunci ake zo mu je a yi maka haddi a'a yanzu ya ce maka gaskiya fa shi ya yi kaza ya kaza ya kaza amma yanzu abin yana damunsa ko ba bai ce maka yana damunsa ba sai kai masa nasiha sai kaga cewa ya karaya ila ma yana ta hawaye kaga alamar dai cewa ya ya gane kuranta to shikenan sai ka bar maganar nan ba daidai bane ka zo ka ce a kai shi gun yan ba ko ka je ka ga yato yan hisu ba su duro gidan su kwalarsa a kai shi kotu wanda duk abin da zafi yakan sa a yi wannan a ce ga wata mace ta yi ta yi zina har ta yi ciki an kafa shari'a to aje a kamo ta irin yadda ake ta a shekarun baya aje a kamo ta a kai ta kotu to da a musulunci ba a san haka kuna kun dai san hadisin ma'iz ko san hadisin al-ghamidiyya mutumin da zai zo ce ya rasulullahi zanaitu fatahirni ma'iz da ba manzo Allah bai ya rasulullahi zina ni ka tsarkake ni kaga wannan shine uh, sayyidul adilla alai tiraf mutum ya ikirari da bakinsa ya fi komai ya fi maganar wasu su yi shaida adalai ko ya ko ko a ga ciki ko wani abu wannan shi ya zo ya faɗa kuma ya san me ake yi da ya faɗa ka sai annabi ya kawar da kai ya kalli ɗaya bangaren da ya yi tafiya ta shi kenan annabi ya juya kai ya watsar da shi sai ya sake zagayowa da ya sake cewa ya rasu zalantu fatahirni annabi ya sake kawar da kansa da ya juya ya tafiya ta shikenan annabi zai ce ku takumo shi a'a sai ya sake dawowa dai har haka har sau hudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya da hankalinsa to da ya kan da garkiya ce kai wani lokaci ba ina dan samun tabuwa <laughs> shikenan za a gane. shi ce shi hankalin sa dau ba abin da ya dame shi a wata da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'allaka qabbal la'allaka lamasta la'allaka la'allaka yana so lakanta masa wani abu da zai janye wannan itirafin ko dai ka sumbata ne ko ka taba ne ko ka runguma ne da zai ce eh kai runguma ce fa shikenan sai yasa anan malamai suka rika ma tattauna akan cewa shin ya halatta alkali ya lika lakanta wanda ake tuhuma hujja yadda zai fidda kansa kaga shi ai ba lauya bane lauya ne yake baka hanyoyin da za ka da kanka amma yanzu gashi annabi shi yake bashi wata hanya da da zai da ya fito ya faɗa shi kira annabi zai kyale shi to ashe ka ga ba wai so ake yi tabbas sai an kama mutum da laifi musamman aka kula cewa yayi nadama ya karaya ya koma ga Allah mutumin da zai kawo kansa ya san ko me za a yi masa ai kaga alamar nadamar da yayi ba ba ce. to shi yasa lokacin da aka je aka masa haddi har wani ya jefe shi da dutse jinin ya karfe ya same shi sai zage shi sai la'ance shi da aka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ka la'ance shi laqad taba tawbatan law wuzi'at ala ahli al-madinati lawasi'atuhum yayi tuban da fa da za a raba wa duk masu laifin Madina ko duk ɗan Madina da tuba ya ishe su kare kenan ya zo da zuciya wacce take lafiyayya zuciya wacce take ta koma ga Allah to haka nan ita ma al-qabidiyya lokacin da ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai yasa aka tambaya aka ce lafiyar lau ba ta da matsala annabi yake to je kisa kin haihu da ka tafi annabi ya taba cewa a bincika matan nan bata gudu ba ko ya daure ta ko ya sa ta yan gadi ta ta tafi sai ta haihu ta dawo sai da ta je ta haihu ta dawo ba annabi ne ya ce lokacin haihuwar matar da yayi ba a ji a zo da ita sai ce ka je sai ta ta dawo ta tafi ta haihu ta dawo annabi ya ce jiki sai kin shayar sun ke kin yayi saboda haka wannan shekaru biyu da ta dauka na yayin danta annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake cewa aje a binciko ba wata ruwa da ta gaya maka cewa annabi ya ce aje a binciko ba tan nan ko tana nan ko ta gudu annabi ya shiga harkokin sa. bai ƙara tuna da matan nan ba sai da ta kuma kakanta to shi yasa malamai suka haɗu akan ka'idar idra'ul hudud da shubuhat musamman abin da ya shafi haji to akwai wani dan hanyar da za a kaɗe shi to a kaɗe shi ba wai su ake aita yin haddin ba yadda wasu ke ganin in ba ana haddi ba to ba a shari'a to annabi zamanin sa wannan haddin bi aka taɓa yi kuma dukkanin su itirafi dukkanin su itirafi ne aka samu cewa gashi ya yi kaza cikin musulmi aka yabo ya ce yayi kaza annabi ya ce ai masa ai masa haddi annabi ya ce wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi Allah na cikin taimakon bawa matukar bawa na cikin taimakon dan uwansa daga duk dai nan aljaza'u min jinsi al-amal ne wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah wanda ya bi wani tafarki yana neman ilimi to ya kama hanyar neman ilimi ilimin lahira ilimin da zai sanar da shi Allah duk inda maganar ilimi ta zo a alkur'ani ko sunna aka yabi ilimi ko masu ilimi ana nufin ilimin da zai sanar da kai Allah ilimin da zai sanar da kai wajibi ba wai ilimin lissafi ko geography ake nufi ba ko injiniyar da wasu ka zo maganar falalai ilimi a dunkule to sukan ɗauko maganar duk wannan sai injiniyarin lissafi geography a wannan magana ce maganar da duk kalmar ilimin ta ana nufin sanin Allah ilimin da zai sanar da kai Allah ka san wajibin da yake kanka ka aikata na'am musulunci ya buɗe kofar a je ayi karatu wanda zai amfanar amma ba wannan ne aka fito aka yi ta wato zuzuta ba ana zuga ana zuga akan sa ba ana nufin ilmul akhirah ana nufin ilmin din ومن طرق ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه wanda ya kama wani tafarki na neman ilimi ubangiji zai sauƙaƙe masa tafarkin shiga aljanna to wanda ya nemi ilimi dan Allah to ubangiji zai bashi ilimin kuma zai bashi damar aiki da ilimin ya sauƙaƙe masa samun ilimin kuma ya sauƙaƙe masa aiki da ilimin kaga ya sauƙaƙe masa shiga aljanna da dama abin da ake nufi shiga hanyar shiga aljanna shine aiki da abin da karanta to shine ma'anar sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna shine ya sanar da shi ya bashi fahimtar ilimin ya gane ilimin ya fahimce shi kuma ya bashi saukin aiki da ilimin da ya karanta wa majtaba qaumun fi baitin min buyutillah babu wasu mutane da za su haɗu a ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ana nufin masallaci daga cikin masallatayya yatluna kitaballahi suna karanta littafin Allah wa yatadarasuna fi ma bainahum suna daras suna muzakararsa a tsakaninsu ana ya shafi alqur'ani da tafsirin sa da duk abin da zai taimaka wajen fahimta alqur'ani saboda haka hadisai sun shiga da ilimin fiqh ya shiga ilimin aqida ya shiga da duk waɗannan ilimomi ilimin mutane da suke taimaka wajen fahimtar alqur'ani saboda haka duk abin da zai taimaka wajen fahimtar alqur'ani yana karkashin wannan hadisi kada ka ɗauka sai kawai ana karanta alkur'ani da tafsiri kawai a'a hadisi zai shiga aqida za ta shiga fiqh ma zai shiga duk wani abin da yake asalin sa qur'anin ne ake bayanin sa to ya shiga karkashin mudarasatu kitabillah to duk waɗanda za su tsaya a cikin masallaci suna karanta littafin Allah suna muzakara su tsakaninsu suna darasinsa tsakaninsu illa nazalat alaihim sakina face nutsuwa ta sauka a gare su wannan duk wanda zai zo gurin karatu da kyakkyawan manufa to zaka samu akwai nutsuwa tare da shi wanda kuma zai zo saboda wani dalili to zaka same shi ba nutsuwa saboda ba dan wanda ya zo ba ya zo da ko ya sai da kayan abin abin kasuwancin sa to zaka same shi harkar kula da kasuwancin sa yake ba ba kaga wannan ba ba za ka same shi da nutsuwa ba ko ya zo ne kawai saboda sun yi mahada da wani za ta ce mu haɗu a gu kaza to shi kuma zai zo saboda wannan mu haɗu to za ka same su ana karatu suna kuskus ko ku a'a ya zo ne saboda ya gaji da zaman gida in ya je gida ma ba inda zai je ba ya da abin yi to in ya je za ka samu bacci yake yi amma wanda zai zo domin yayi mudarasa kitabullah to zaka same shi da sakina wa ghashiyatuhumur rahma rahmar ubangiji ta lullube su wa afatuhumul malaika mala'iku su zagaye su ana su ba su kariya wa zakarahumullahu fi man indahu ubangiji ya ambace su a wajen waɗanda suke tare da shi wato mala'iku ubangiji ya ambace su ambato na alfahari shiga ga na can sun haɗu babu abin da ya tara su illa mudarasa wato nazari da bincike da karatu na littafi na annabi ya ce wa man abba bihi amalu wanda duk aikinsa ya daƙirar da shi bai ci gaba ba saboda bai yi aikin da zai ci gaba ba lam yusri bihi nasabu nasaba saba ta ce da shi gaba ba saboda haka anan annabi sallallahu alaihi wasallam nuna aiki shi zai ce da kai gaba idan kai aiki ka samu sakamakon aikin da kai idan ka ki aiki kuma na kwarai to ba za ka samu sakamakon aiki ba ko da kuwa kai dan gidan wane ne saboda ka ko kai da babanka wali ne ko babanka annabin Allah ne ko kana da nasaba da annabin Allah matakar dai baka yi aiki na kwarai ba wannan nasabar ba ta amfani ka ba ibn taymiya ya kawo da dan kara tabbatar maka da waccan ka'idar aljaza'u min jinsil amal kuma ya kawo waccan ka'idar aljaza'u min jinsil amal saboda wancan fadar Allah da yake aina ya sharabu ya muqarrabu me yasa su za su sha wannan ruwan zalla wannan marmaran su sashi zalla su kuma al'abrar sai an gauraya musu da wani abu ce saboda su gaba ɗaya rayuwarsu gaba ɗayanta sun ba da ita ga Allah zallanta babu wani abu da suka soka na shagulgulan rayuwa na duniya shi yasa kuma za a ba su sakamakon zalla sannan ibnu taymiya ƙara kawo wani hadisi da don ƙara tabbatar da wancan ka'ida aljaza'u min jinsil amal shine hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ba wanda yana cikin sunan abi dawud sunan tirmidhi musnad al-imam ahmad annabi yake cewa ar-rahibuna yarhamuhum ar-rahman masu tausayi Allah bai rahama yana musu rahama wato wanda suke masu rahama a duniya ubangiji mai rahama shi ma yana musu rahama irhamu man fil ardi ku tausaya ma waɗanda ke nan duniya yarhamkum man fis sama wanda ke sama zai tausaya muku kaga anan aljaza'u min jinsil amal irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama arrahimuna yarhamuhum arrahman kaga irin yadda suka tausaya wa bayan Allah su ma sai ubangiji ya tausaya musu suka tausaya ma waɗannan da ke ƙasa sai Allah madaukakin sarki da ke sama ya tausaya musu kaga wannan hadisi yana tabbatar da aqidar ahlus sunna fi ululillahi ta'ala cewa ubangiji yana da ululul zati domin karara Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace yarhamkum man fis sama kaga wannan yana daidai da fadar Allah a amintum man fis sama ayo sai an yahsiba an yahsiba bikum al-ard fa idha hiya tabur am amintum man fis sama an yusila alaikum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadir kaga karara ubangiji yace man fis sama to waɗanda suke yan alul kalami yan cece ku ce da ƙoƙarin a canzawa ayoyin Allah da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alqibla sukan ce ban fi sama ana nufin mala'i yarhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama'i mala'iku mala'iku su tausaya muku kai ka ce mala'iku <laughs> wato wasu ne wanda suke jira su yi wa mutane azaba da haka in ka tausaya su masu tausaya maka in baka tausaya mala'iku su su ki tausaya maka ta da cewa gashi farkon hadisin yana nuna ba haka ba farkon hadisin ta arrahibuna yarhamuhumul mala'ika yarhamuhumur rahman sai yace irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama kaga hadisin ya fassara kansa da kansa wani yazo ya ce a'a mala'iku ake nufi to dan me ba a ce arrahimuna yarhamuhumul malaika ba zaka ce yarhamuhumur rahman saboda ta a kokarin sai an yi tawili dai an kawar da nassi daga zahirinsa to wani lokaci sai a shiga barbabi a yi tuka da warwara ba a sani ka zo ka ce za ka yi hujja da nassi ko za ka karkatar da nassi shi nassin karan kansa shi yake maka yake maka raddi domin anan shi nassin shi yake cewa arrahimun yarhamuhumur rahman haka akwai akwai tabbatar da uluwul lahi subhanahu wata'ala in aka ce as-sama ba ana nufin sama ta daya ko sama ta biyu ko sama ta uku ko sama ta hudu zuwa sama ta bakwai ba ba wanda ake nufi ba a ruga kullu ma alaka fa huwa sama duk abin da yake sama da kai to sunansa sama duk abin da yake sama da kai sunan shi sama don haka anan ana nufin as-sama abin da ya fita daga cikin makhluqat din nan gaba daya domin ubangiji madaukakin sarki da'irul al-khalqi baya cakuɗe da halittarsa ya rabu da halittunsa ba a haɗe yake a gwane yake da halittarsa ba haka ba za ka zo anan ka ce kayi wa Allah guri ba kamar da wasu ke cewa kayi wa Allah guri in ka ce yana sama kayi masa guri amma shi zai ce na ko ina to ina ba guri ba ce shi ya yi gurare ba guri ba shi gurare ba yi to wanda ya gurare kuma yana rigima da wanda ya guri guri guda daya shi sa za ga kiran akwai tufka da warwala su a sha'ira daman ba sa cewa Allah yana ko ina a aqida Allah yana ba ina a aqida ba ce kawai dai kiɗi mewa ce ta malaman mu Allah ya fi musu suka jajibo aqidar jahmiya aqidar wadda wadda shi kansa abul hasan da ashari yana yakanta sai suka ɗauko ta ba su sani ba tare da cewa babu wani littafin da za su karanta daga cikin irin littattafan da ake karanta na ash'ariya da za ka ga cewa Allah fi kulli makan wannan ba aqidar ash'ariya bace ba ƙidar waɗanda ake cewa ash'ira a ƙidar ce ta jahmiya ƙidar jahm ibn safwan shine yake cewa Allah yana ko ina wanda aqida ce da duk malaman suna sun soke ta abinda su ash'ariya suke cewa ba a yi wa Allah gunki haka su suke cewa sai su ce la fil ardi wa la fis sama'i wa la taht wa la fawq wa la yamin wa la shimal ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه wanda za su yi ta korewa la la la la la la la shi ba kaza ba ba sama ba ba kasa ba ba ciki ba ba waje ba ba hada ba ba raba ba ba gabas ba ba yamma ba ba kudu ba ba arewa ba to kaga ya zama babu idan aka ce ka yi bayanin menene babu in kai wannan jawabin to kan kowa iya bayanin babu dan babu haka zaka ce mata ce babu abinda baya sama baya kasa baya ciki baya waje baya da baya rabi baya gabas baya kudu baya arewa wannan babu ne yasa ibn abdulbar yake cewa al-mu'attilu ya'budu adaman wal mujassimu ya'budu sanaman al-mu'attil wanda yake korewa Allah sifofinsa yana bautawa babu ne duk abinda baya da sifa ka kore masa sifofi ka kore masa ka ce babu shi kenan ba kana bautar babu shi kuma almujassim wanda zai mai da Allah jiki ya ce jikinsa kamar jikin Allah hannunsa kamar na Allah komai yana sifanta da nashi shi to shi kuma kaga wanda ya mai da Allah gunki to dukkanin su ba bisa tafarki suke ba <coughs> malai ce qala tirmidhi hadithun sahih tirmidhi ya ce wannan hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi kamar da ya faɗa وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته wannan hadisi yana cikin sunan abi dawud a yana cikin sunan abi dawud na sunan tirmidhi da musnad imam ahmad hadisin abdurrahman ibn auf hadisin abdurrahman ne ibn auf shi ma hadisi ne da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala allah ta'ala Allah ta'ala ce anar rahmanu ni ne Allah mai rahama khalaqtur rahima na halicci zumunci zumunci ana ce da shi ar-rahim wa shaqaqtu laha min ismi na tsago mata suna daga sunana ar-rahman ar-rahim kaga sunan wato kalma ar-rahim ta kusanci kalma ar-rahman faman wasalaha wasaltuhu wanda ya sadar da wannan zumunci zan sadar da shi wa man qata'aha batattuhu wanda ya yanke wannan zumunci zan yanke shi wato wanda ya sadar da wannan zumuncin zan sadar da shi wato zan zan tare da shi wajen taimako zan zan tare da shi wajen agaji wanda ya yanke ta ma zan yanke masa taimako na da agaji na da albarkata wannan hadisi shi ma tabbata wa qala haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisin a cikin sahihaini ne wa man wasalaha wasalahu Allah wa man qata'aha qata'ahu Allah wanda duk ya sadar da wannan zumunci ubangiji ya sadar da shi wanda ya yanke wannan zumunci ubangiji ya yanke shi to kaga anan shi ma aljaza'u min jinsil amal faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu kaga aljaza'u min jinsil amal to waɗannan hadisai ibnu taymiya ya kasu ne dan kawai ya ƙara tabbatar maka da waccan ka'ida ta aljaza'u min jinsil amal amma ka kula ba magana waliya kibir mm. an gane ko to ibn tabiya yana da irin wannan shi ake cewa ake cewa al istidraj wato kana cikin magana sai ka dan ratsi kai wani bayani to wani lokaci ibn tabiya in ya ratsi yana bayanin to sai ya shiga da kai kuma wani wata duhuwa ka shiga wata sarkakiya wani lokaci ba kamar ka kan kan ma me ake yi ma kan ma me yake bayani ko ya je can kama kasa ganewa yadda kai ya wuce to yana da wannan shi yasa karanta littafansa suna buƙatar taro hankali wuri guda kun ga yanzu ba maganar waliyai ke mana da kashe kashen su ba ka'idar da ya ka aljaza min jinsil amal ita yake so ya tabbatar maka da cewa wani abu ne da ya tabbata da nasu suka masu yawa to shine ya kawo maka wannan ya kawo maka wasu hadisai hadisai suna nan da yawa waɗanda suke nuna aljaza'u min jinsil amal a kamar hadisin abinda bawa zai faɗa yayin da ya ji kiran sallah ko hadisin man salla alayya man salla alayya salatan sallallahu biha sallallahu alayhi biha asharan kaga aljaza'u min jinsil amal haka na annabi sallallahu alaihi wasallama kasancewar duk al'amuransa yana buɗe da alhamdu yana buɗe a hudubarsa da alhamdu yana buɗe a sallarsa da alhamdu sai ya kasance hammadu sunan shi muhammadu mahmudu ahmad sai ya zan a lahira yana da liwa hamdi kaga aljaza'u min jinsil amal wa mislu hadha kathir ibnu tabiya ce irin wannan suna nan da yawa wato irin waɗannan suka da suke nuna aljaza'u min jinsil amal suna nan da dama sai ya dawo kan gabar da yake magana yace wa awliya'ullahi wa awliya'ullahi ta'ala ala nau'aini waliyan Allah nau'i biyu ne muqarrabuna wa ashabu yamini muqarrabuna na kurkusa waɗanda suka fi kusanci zuwa ga Allah da kuma na hannun dama kamata kaddama kamar yadda bayani ya gabata وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا فد أيك كسو kashe-kashen guda biyu a cikin hadisin waliyai hadisul auliya ne hadisin abu huraira wanda aka karanta a farkon wannan littafi faqala annabi ya ce. ya allah ta'ala man adali waliyan faqad da bil muharaba mun ce lafazin da ya zo wannan faqad barazani bil muharaba zo a sunan ibnu majah da mustadrak na hakim da riwayat tabarani hadisin mu'az ibnu jabal wanda bai inganta ba faqad barazani bil muharaba man adali waliyan faqad adantu bil harb wannan shine lafazin da yake cikin sahihaini ko ɗaya daga cikin lafazin da sahihaini suka zo da shi amma ba zo da bara ni bil muharaba ba wanda duk man adali waliyan wanda duk yayi gaba da waliyina faqad bara ni bil muharaba to yayi fito na fito da ni wa وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه babu abin da bawa na zai kusance ni da shi kwatankwacin abin da kwatankwacin yayi abin da na farlanta masa wato babu kamar ka yi abin da ubangiji ya farlanta maka wajen neman kusancinsa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilbilu har sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan to idan na so shi sai in zan jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi sa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha zan hannun shi da yake jimka da shi ko da ita wa rijlahu allati yamshi biha zan kafarsa da yake tafiya da ita wannan hadisi mun yi shannin sa a baya da bayani wanda yake dogo muka yi raddi ga yan ahlul guluwi yan ittihadi da wa'datul wujudi waɗanda suke cewa in kai ibada kai ibada zaka zama Allah wato in kai yawaita ibada kai tai kai tai to kai ma za ka zama Allah komai naka zai zama na Allah muka ce wannan kafirci ne kafircin da yahudu da nasara ma ba su to kaga a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya faɗi waliyan Allah sannan kuma ya faɗi ayyukan da waliyan suka yi kuma ya faɗi kaso biyu na waliyan kashin farko shine wa ma taqarraba ilayya abdi bi mithli ada'i ma tarattu alayhi bawa na bai kusance ni ba da kamar aikata abinda na farlanta masa wato bawa na zai samu kusanci da ni idan ya aikata abinda na farlanta masa kuma babu sama da wannan wanda mun yi bayanin cewa aikata farilla shi ne akan gaba mutum baya digewa da nafilfilu tare da cewa ya abin da yayi wasi yana yana watsi da sha'anin farilla yana kakaci da harkar farilla mutum ne bai sallar la'asar ba amma yana kokarin kiyamul layl kaga ba ba ma'ana azumi baya azumi amma kuma yana azumin litinin da da alhamis kaga wannan duk baya baya da ma'ana ubangiji ba zai saurari ayyukan kana na gudu ba sai idan kana zuwa da na farilla don su na nafin tuni ciko za su yi maka akan na farilla to shine ubangiji ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi mithli ada'i ma taraktu alayhi kaga wannan sune al-muqarra abin nan sune ashabul yamin wadanda za su aikata abin da ubangiji ya farlanta musu sai kuma yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da fili har sai na so shi to kaga ya ƙara matsawa gaba kenan ya wuce farilla yanzu yana aikata haddana filfilu to kaga ya faɗi aikin ashabul yamin ya kuma faɗi aikin al-muqarrabun fal abrar ashabul yamin hum al-mutaqarrabuna ilayhi bil fara'id al abrar da ubangiji ya faɗa a waccan aya masu da'a sune ashabul yamin ma'abuta dama humul mutaqarrabuna ilayhi sune masu kusantar sa bil fara'id da aikata farilla yaf'aluna ma awjaba Allahu alaihim suna aikata abinda ubangiji ya wajabta musu wa yatrukuna ma harrama Allahu alaihim suna barin abinda ubangiji ya haramta musu ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات أما باسا مطا وكلت أيكة مستحب ولا الكف عن فدور المباحات ba sa kallafa wa kansu barin ranar mubahi yasa akwai mubahi ci da sha da bacci da cakuduwa da jama'a duk wannan mubahati ka ci abinci na halal mubahi ne halal ne ubangiji ya halatta maka a tayyibat haka nan ka yi bacci shi ma ba ya halatta haka nan ka ainihin eh, cakudu da jama'a shi ma mubahi ne haka nan ka yi magana ka yi hira shi ma mubahi ne to waɗanda suke ashabul yamin ashab abin nan al-muqarrabun suna kusantar Allah da aikata farilla da aikata nafila da barin haramun da kuma barin makaruhi da barin malalar mubahi wato za ka same su a wajen cin abinci ba ka same su ko suna cika cikin su ba su ta shi. ana su ci iya ɗan abin da zai taimaka musu wajen su yi ibada zai taimaka musu wajen tsare lafiyarsu sannan in sun tashi wajen cin abincin ba za su ce za a kawo kaɓaki iri-iri ba ya ɗan tsakuri wanda ya ɗan taɓa wancan ya ɗan taɓa wancan ga naman rago ga naman kaji ga kifi can ga wani ɗan shila can ga wa'ai ya tsakuri wannan ya tsakuri wannan ya tsakuri wannan kayan shaye-shaye ga sunan iri-iri a zai ci abin da dai yuqimu awadahu abin da zai tsayar masa da zai tsayar masa da yunwa ya kuma samu koshin lafiya ya kuma yi ibada ba tare da da galabaita ba wanda ita ce bukatarsa sannan bacci ba zai rika bacci kamar samun kafi ba duk inda ya zauna kawai bacci ko ina ya yi zafulu ko ya kwanta tun karfe tara ya rika bacci da safe ma da kin za a tashi shi kuma ya ya gama ya ga nan safiya ta yi ya tashi ya asbai ya kuma komawa sai karfe 9 goma ya tashi ka gama ba ne ba haramun bane tunda dai bai bar sallah asuba ba yayi ta a lokacin ta kama kuma ya koma ya ta fi kabbaci sai sha daya ana ta sallama da shi shi bacci yake ba zai tashi ba an bugo waya ta a bashi bacci yake wani abu ya taso bacci yake dai abin da an taba shi a ce a tsale shi bacci yake to kaga wannan mubaha ne amma kuma ya wuce ya zama akwai hululul mubaha a cikin nan ko kuma a wajen magana duk inda ya zauna to sai dai ku saka masa zaɓin magana saka masa ragama sai dai a saurara shi ba a sauraro ratata saboda kamar kakun da rediyo to kaga magana ba haramun kwace yi magana to amma yadda zai ta zuba kamar ka kunna ba ma ka kunna ba ba kamar ya balle ba ba ba irin bangunan mu ba ba ban maganar mu ba ba kaga mu da ya balle ba Allah mu gani to kaga wannan mubah ne amma kuma ya wuce iyaka haka nan muqalaqatul nas ka cakudu ka gaurayi da mutane shi ma mubah ne ya halatta bal ma an fi son ka shiga mutane akan ka rika kaurace mutane matukar dai za ka rika umarta su da kikkiawan abu za ka hana su to amma ya zama na kai kullum ba ka da wani lokaci da kake keɓanta da kanka ka kai muhasabatun nafs ka keɓanta ka keɓanta ka keɓantu da kanka ka yi ibada ka keɓantu da kanka ka yi ilimi ba ka da wannan ka keɓantu da kanka zo masallaci ko ka abin a kai kullum kana cikin cikin cikin hada-hada ta jama'a da haka in ba ka da abin yi sai ka je eh, a majalisar mai shayi ka zauna a gama ka tashi ka sake wani guri haura kullum neman inda za ka zauna ne cikin abin nan a yi ta to ka zauna ba za ne ka zauna a wurin da ba saban Allah ake ba ko cikin abokanka amma in yayi yawa kuma ka shiga ba mubahat to shaidan ya fi samun kafa ta waɗannan ƙwayoyin guda hudu waɗannan hanyoyin shekar ya fi samun kafa fuzulun nazar wato gani ya wuce iyaka kalle kalle wani in ya zauna ba ba ya san ba zama gida ya fi sanya ya fito waje saboda kalle kalle ta irin wannan yaje ta ja dubo kansa ya kallo abin da bai halatta ya kalla ba to fuzulun nazar yana daga cikin ƙofa ƙofofi abin da ƙofa daga cikin ƙofofin shaidan fuzulun akli wato wuce iyaka wajen ciye-ciye shi ma yana daga cikin kofa daga cikin kofofin shedan dan duk wanda ya saba kan sa wannan ciye-ciye wanda duk ya samu dan matsatsi sai ga kuma yana shiga wasu hanyoyi na rashin gaskiya to ya saba duk sanda za a ci abinci sai an kawo kala wajen biyar in ya shiga matsuwa yana so yi maintain din tsohon rayuwarsa to a nan za ga rashin gaskiya ba zai masa wahala saboda yana so ya dawo da wannan rayuwar ko ya ci gaba da ita haka nan a fudurin nau zai ja ka wani lokaci kana barin abin da yake wajibi ba yawan bacci zai sa kamar wajibi ka shiga haƙƙin wasu haka nan fudulul kalam wato yawan surutu zai sa zaman bakin ka wani lokaci ya taɓo ya ci naman wasu ka soki wasu ka yi ƙarya saboda mutane ka birge su su yi dariya kaga duk wannan halal ne asalinsa amma kuma zai ja ka zuwa ga da wani abu shi yasa yi tsayi a cikin maganganun da yake cewa waɗannan suna daga cikin wato ƙofofi na shaidan wanda ya fi samun cin galaba akan mutanen kirki ta waɗannan hanyoyi wataƙila haka kawai ya zo musu da zaben Allah gadan-gadan gaba gaɗi ba za su yi ba amma ta irin waɗannan ƙofofin sai kuma ya sa su saɓon Allah ba su sani ba to shi ya sa su ashabul yamin ba lallai suna barin kudurin mubahat ba sun kula da wajibi sun kula da har amma ba su bar dole mubahad ba wa amma as-sabiquna al-muqarrabuna fataqarrabu ilayhi bin nawafil as-sabiquna waɗanda suka yi fice suka yi tsere suka tsere suka yi gaba al-muqarrabuna waɗanda suke makusanta fataqarrabu ilayhi bin nawafil to wadanda sun kusanci Allah da nafil filu ba'da al-fara'id bayan sun aikata farilla fa fa'alu al-wajibati suka aikata wajibai ko wal mustahabbat kuma suka aikata mustahabbi wa tarakul muharramat kuma suka bar haramun wal makruhat suka bar makaruhi falamma taqarrabu ilayhi bi jami'i ma yaqdiruna alayhi min mahbubatihim ahabba ahabbahum ar-rabb hubban tamman yayin da suka kusance shi da duk abinda da suke iyawa min mahbubatihim na abubuwan da suke so wato abu ne suna son shi amma sun haƙura da shi saboda su kusanci Allah shi ma ubangiji sai ya so so cikakke wanda babu na a cikin sa babu tawaya a cikin sa koyaya ne kama kala ala wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu har sai na so shi so anan ya ani al-hubb al-mutlaq cikakken so cikakken so kamar yadda Allah yake cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ka shiryar da mu ya ubangiji tafarkin tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ba waɗanda kai fushi da su ba kuma watattu ba mala ce ai an'ama alaihim al-in'am al-mutlaq at-tam al-madhkura fi qawlihi ta'ala wa man yuti Allahu rasula wato anan da Allah ya ce siratan ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai wa ni'ima ana nufin cikakken ni'ima yanzu duk bawa yakan samu wani abu na ni'imar ubangiji to wace waɗanne ne suke roƙon ubangiji ya shiryar da su ta farkin su kowanne wanda Allah ya dawo ni'ima a'a wanda aka bashi cikakkiyar ni'ima su ne waɗanda Allah ya faɗa a cikin ayar da yake cewa man yuti illaha war rasula wanda duk ya bi Allah da manzo fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والنبي يبي ألا ده منذ وأن سنة تارد وأن ده ألا يوى نئمة أمام ده أنوى النئمة وألم النئمة وتككي النئمة tun da suwaye annabiyyi ne annabawa da siddiƙai da shuhada'u da salihai ubangiji ya ce wa hasuna ulaika ta wannan tawaga ta yi kyau wannan tawaga da mutum zai zan cikinta tawaga ce kyakkyawa tawaga ce da take kware da gaske to kaga anan an'ama Allahu alaihim ana nufin cikakkiyar ni'ima can ma da Allah yake siratul ladzina an'amta alaihim ana nufin waɗanda kai wa cikakkiyar ni'ima su ne annabawa da siddiqai da salihai da shuhada da salihai فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل waɗannan al-muqarrabu da ɗin al-mubahatu abubuwan da suke na halal ne fi haƙƙi a dangare su su sun zama da'atin da'a ce ta karrabu da biha ila Allah azza wa da suke kusantar Allah da ita wato ko bacci za su yi suna yin shi ne da niyyatul qurba wato al-mubahat al-aslu fil mubahat shine ba a sakan ka maka dan kai ba shikenan kawai dan dan ka ci tsire ko ka ci naman kaza ko ka sha inuwa mai sanyi shi kenan ba za ka ce Allah ba na ladan abin nan da zai ba ko ka yi bacci ka tashi ka yi miƙa kawai ka ce a maka ladan baccinka wannan mubahat ne ubangiji ya halatta maka kai wanda ka ci abinci shi kenan ka ci abinci halal ne ba kare bin da mu karka ce kana kan wani abu wurin Allah to amma akwai sanda za ka yi mu ba. dan ya zan maka wasila zuwa ga da'ar Allah sai ubangiji ya baka lada akan sa wanda zai mu ba domin ya zama masa wasila zuwa ga da'a saboda ka suke cewa kyakkyawar niyya ikhlasi shi kansa yana canza mubahi ya koma da'a mutum da yace bara in dan kwanta in dan matsi saboda in tashi ikiyamul layli cikin nishadi kaga ya kwanta da niyyar ya samu karsashi cikin dare ya yi ibada sai ya kwanta min awwalil layl da wuri wuri misali ce gara da an sallar isha ina ci abinci kwanta saboda ina so in tashi karfe uku in yi ibada kaga anan ya kwanta da wuri yayi abin da ke mubah ne amma wannan mubah din yana so ya taimaka masa ne kan me kan da to kaga wannan mubah din da yake yi ubangiji zai ba shi lada a kansa saboda yayi shi ne dan ya zama masa wasila ila ta'atullah haka nan mutumin da ya ci abinci da niyyar ya samu karfin da zai yi ibada wata ibada ta musamman ya samu ya yi ta sai ya abinda ko mutum ne yana son zuwa wurin karatu amma ya rasa yadda zai sai ce kai ba ya zan yi ta kokari in samu dai dan babur din nan saboda in rika zuwa karatun nan ni ba na so karatun da na wuce hmm. kaga hawan babur ba ne amma anan yana neman ya samu babur ne bi niyyatul qurba to wannan ikhlasin da zai yi wajen neman babur duk ya yawo babur sai Allah ba shi lada to haka haka ayyukan ba suke rikidewa a wajen almuqarrabina dan su zama da'a ga kaga su gaba ɗaya ta zama da'a ce ga su mubahat ne suke amma da'a ne fa kanat a'maluhum kulluha ibadatin lillah sai ayyukan su gaba ɗaya suka zan ibada ce ga Allah fa sharibu sirfan sai suka sha wannan marmaro zallata kama amilu lahu sirfan kamar da suka yi wa Allah aiki na da'a zalla wal muqtasiduna kana fi amalihim ma fa'alu li nufusihim amma al muqtasiduna wadanda suke dan tsakatsakiya wanda ba su abinda ashabu da yamin kenan su waɗannan cikin ayyukansu akwai ayyukan da suka yi don karan kansu ba da niyyar ya zama musu wani kadarko na da'a ba fala aqabuna alaihi ba za a yi musu hukuma don wannan aikin ba wala yusabuna alaihi amma kuma za a ba su lada akan sa ba falam yashrabu sirfan sai ba su sha wannan marmaru zallata ba bal muzija lahum min sharabil muqarrabina sai dai aka dan sirka musu daga cikin abin da waɗancan muqarrabuna za su sha sai aka soka musu bi hasabi ma ma mazuhu fi dunya gargadan yadda kuma suka dan sussurka mubahat din a rayuwarsu ta duniya eh, gargadan da ka surka morewarka gargadan da ta ma za a surka mana to mun sai ne ma su surkin ne aka samu alhamdulillah eh, yadda duniya take kan shiga cikin waɗanda za a surkawa ai an gama komai da Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu tsaya anan sai sati maganin Allah ya kai mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam ala khairu Muhammad